Allahumma khtim lana bi khair mala yace ma yuqalu inda al-faza addu'a ta biyar. Ɗan adam a matsayin sa na ɗan adam ya iya tsorata ko ya firgita shine al-faza la yahzunhum faza al-akbar Alfaza shine firgita da tsorata me ya kamata mutum ya faɗa yayin da ya firgita ya tsorata la ilaha illallah kana tsorata ko kana firgita abin da ya kamata ya fara zuwa a bakinka shine kalman shahada la ilaha illallah in ma abun mutuwa ne to dai kai la ilaha illallah mota ce ta kada za ta kifa kace la ilaha illallah sai ka mutu ka ka cika da kalmar shahada wani abu ne yazo zai cutar da kai dan adam ko zai harbe ka ko wani da yazo da makami zai sare ka tunda dole ka dori ta kai la ilaha illallah duk abin da ya zo na ban tsoro na firgici to ambaci Allah kai kalmar shahada wani hadisin riwayar zainab binti jahash ne Allah ya kara mata yadda kamar yadda imam bukhari ya fitar a cikin sahihinsa da kuma imamu muslim wato hadisin yadda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallama ne wata rana ya shiga gurin ita zainab binti jahash yana firgice shi annabi din ya firgita sallallahu alaihi wa sallam ka duba a matsayinsa na annabi hankalinsa a tashe ya ce la ilaha illallah abin da ya fara faɗa kenan ya ce wailul lil arab min sharrin qad masifa da azaba ta tabbata ga ainihin wato larabawa saboda sharri da ya kusance su ga sharri nan Allah ya nuna manzala sharri ya matso ya ce futi hal yawma min radmi ya ajuja wa ma'ajuj misla hadhihi wa halaka bi isba'ihi al ibhama wallati taliha yace yau na ga an buɗe kofar ya juja wa ma'ajuj ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wata muguwar halitta ce ta yajuj da majuj wanda za su zo a ƙarshen zamani haka suke da mugun yawa aka ce sun fi dan adam yawa miri miri miri miri ga sunan amma bala'i ne suna da kissa da malamai suka yi ta rubutu akai. kai ba bigiran bayani ne a kansu ba sai wata ran gaba insha Allah an samu sai a bayani yace kofar da aka bude duka duka bai wuce wato tsakanin babbar yatsarsa da kuma manuniya ba duka iya ɗan nan aka bude. to shine annabi ya gani yace to sharri ya matso sai ita Zainab binti Jahash shi take cewa faqul ta rasulullah an nahliku wa fina salihun ko an laka wa fina salihun yanzu za mu halaka alhali a cikin akwai salihan bayi akwai bayin Allah na kwarai masu bin Allah kuma amma halaka ta zo ta same mu ya manzo Allah tana nufin wato wannan sharri din da zai zo kamar ai halaka ne manzo Allah ce na'am idza kasura al-khabath kwarai kuwa za a iya halaka yayin da barna ta yawaita a cikin al'umma kasura al-khabath fasad ma'asiya yaƙar Allah da addinin Allah da fada da shi in dai barna ta yawa a cikin al'umma to ku ɗauka halaka ta zo muku wannan ku ina jin bai da bukatar wani dogon tafsiri da bayani kowa ya sani halin da muke ciki shaida ne kasura al-khabath wa kasura al-fasad al-fasad fil ard barna a bayan ƙasa ƙallar salihun mutanen kirki su ne kaɗan a yanzu wa kasural mufsidun maɓarnata kuma su suka fi yawa wa ƙallar iman imani yayi kaɗan wa kasural kufur wa shirk wal bid'a kafirci da shirka da bidiyoyi kuma suka yawaita sufyan ibn sa'id ibn saudi tun a lokacin sa yake cewa Allah ya kawo mu lokacin da muna rayuwa a zamanin da wato ba a taimakonka akan aikin alheri ka duba tun lokacin su Usman tsauri ba kaɗan ne in ka ɗauko alheri zai taimake ka kaɗan ne wanda za su taimaka ma in dai za ka yi alheri a taimaka ma ka samu waɗanda za ku haɗa kai a yi alherin kai ya ce kaɗan ne tun a lokacin su ya yanzu ya ce kuma dama haka idan duniya ta zo ƙarshe to za ka yi nufin alherin ma ka rasa ma da wa za ka yi alherin kowa kurin abin da yake gabansa shi yake gabansa sha'ani da ya shafi addini mutane ba su damu da shi ba za a yi lokacin da addinin zai dawo sai dai kowa ya yi shi a cikin ɗakinsa kada Allah kai mu wannan lokacin za a yi lokacin da addinin musulunci zai dawo sai dai ya kare a masallaci kurum ina eh, in an fita waje harka kurin ake ta duniya ba maganan musulunci musulmi kurin za su yi musuluncin su a masallaci ne kawai to za a yi lokacin da sallar ma za a hana mutane ko a ƙayyade musu ita ko yanzu ina a duniya akwai kasashen da suna nan da yawa fa ga yanku da yawa kuma abu mamaki daga cikin kasashen ma na musulmi lokacin sallah ana kayyade shi ana yin sallah akwai yan mintuna da ake kowa ya tashi ya tafi a rufe masallaci warai kuwa wani a zauna ana na karatu ko wani darasi ko wani karatun qur'ani kowa ya tafi gida kurum wallahi ana yi mai gadi zai zo ya fara kashe wuta yana kukulewa Sallah kawai za a zo a yi da an yi sai a tafi kawai hasbunallahu wa ni'mal wakil to annabi shi yasa wannan tsorata wato masifa da sharrin da ya ga fuskantar al'umma sai firgita ya ce la ilaha illallah to shine muhallin shahid kaga abun tsoro sai ka ainihin wato yi wannan kalmar shahada me yasa ya yi amfani da kalmar larabawa wailul lil arab saboda a lokacin su ne suka fi kowa musulunta an gane abin da yake nufi da sharri kuma fitintinu ha fitintinu da za su yi ta zuwa tun a zamanin sahabbai har bayan shi to Allah rufa mana asiri wannan kenan hadisin yana nuna mana an shar'anta mana mu faɗi la ilaha illallah yayin da muka me muka dorota